وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله muna cikin babi na biyu littafin iktida'u siratul mustaqim mun gabatar da bayani maganar da shekul islam ya yi kuma almajirinsa ibn al-qayyim al-jawziya ya yi irin wannan magana a cikin ilamul muwaqqi'in mujallad na farko shafi na 136 da littafinsa igafatul lahafan mujallad na biyu shafi na 160 da wani littafin nashi uddatu sabirin shafi na 50 da kuma tariqul hijratain shafi na 602 waɗannan malamai Allah ya musu rahama shaykhul islam ibn taymiya da al-allama ibn al-qayyim al-jawziya suna cewa fitina gaba ɗaya asalinta abubuwa guda biyu ne alfitnatu nau'an ita fitina kashi biyu take ah, shubuhatin imma fitina ta samu mutum saboda ya samu rudu ta aƙidarsa wannan ita ake ce ma fitinar shubha wa shahawatin ko kuwa mutum ya samu fitina a dalilin bin sha'awa kuma da za ka yi la'akari da abin da ke kai mutane wuta a ranar tashin kiyama ka binciki salsala za ka samu ƙarshen al'amari ɗayan biyun nan ne mutum ya shiga wuta a dalilin wani rudu da ya same shi ta aƙidarsa ko kuwa mutum ya shiga wuta a dalilin sha'awar da ya bi na son zuciya ko dai sha'awar nan ta shafi ta zina ko sha'awa ta sata ko sha'awa ta son girma ɗayan biyu ne ko dai a samu fitinar da ta sami mutum ta danganci rudu da ya samu ta aƙidarsa ya bi wata aƙida wacce ba ta gaskiya ba wannan dalilin ya sa ya tafi wuta ko kuwa ya shiga wuta ne a dalilin sha'awa wadda ta same shi a nan duniya waɗannan malamai sun faɗi wannan magana ne ƙarƙashin fahimtar ayar alƙur'ani ba wai magana ce da suka yi ta da ba sun yi magana ne ƙarƙashin fahimtar aya ta tara ta suratu tauba kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqikum فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خابوا abubuwa biyu al-istimta wal khawbu al asalin sha'awa al-khawbu shine samun rudu ta cikin aƙida. ashe kenan Allah ne ya faɗa asalin fitina baya wuce ɗayan biyu ko dai mutum ya samu fitina a dalilin rudu da ya same shi ta aqidar da yake bi a yi rashin sa'a ya bi wata aƙida da ta saba ma gaskiya ko kuwa mutum ya samu fitina a dalilin sha'awa da ta same shi a cikin zuciyarsa kuma mun gabatar da bayani shekul islam yake cewa fa bis sabri tutraku shahawati wa bil yaqini tudfa'u shubuhati waɗannan fitintunu guda biyu Allah bai bar su ba sai da ya ba mu maganin su mecece fitinar sha'awa shekul islam ya ce bis sabri haƙuri shine maganin fitinar sha'awa sau da yawa mutane sukan aiko tambaya ko neman addu'a me za su yi su rabu da fitina ta zina me za su yi su rabu da sha'awa na shaye-shaye sun ɗauka akwai wani magani na musamman shekul islam ibn taimiyya yake cewa ba ka samun magani game da fitinar sha'awa kamar haƙuri. Shi ne kadai wanda Allah ya jarabce shi da fitina ta zina ko fitina ta sace-sace ko fitina ta son girma ko fitina ta fashi da sauransu maganin wannan fitina na farko shi ne haƙuri duk wanda ya yi haƙuri Allah maɗaukaki zai taimake shi don haka yasa ya kawo misali da ayar da take cikin alkur'ani suratul asiri wa wasau bil haƙƙi wa tawasau bi sabri mutanen farko wasici suke ma juna a yi riko da gaskiya kuma suna ma juna wasici a yi riko da haƙuri domin waɗannan abubuwa guda biyu su ne suke maganin fitintinun nan guda biyu Fitina sha'awa maganin ta hakuri fitina ta rudu da ke samun aƙida shine bin gaskiya duk wanda zai bi gaskiya Allah zai raba shi da bin wato abin da ya zamanto rikita rikita na aƙida inda duk jama'a suka fada cikin ruɗu Allah zai fitar da shi in dai kana son gaskiya Allah zai nuna maka hanyar gaskiya walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana duk wanda ya dage gaskiya yake neman ya sani to insha Allah ba zai bar duniya ba sai Allah ya dora shi akan gaskiya wanda ko ya samu gaskiya to Allah ya bashi maganin fitina da take samun mutum ta sashin rudu na aqida waɗannan abubuwa guda biyu Allah ya haɗa su a cikin aya guda don haka yasa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sun haɗu da juna kafin su rabu wasici da suke ma juna shine riko da wal asri wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri wanda duk yayi riko da gaskiya yayi riko da hakuri to ya kubuta daga fitintunun nan guda biyu da kike samun dan adam fitintinun da suke zama dalilin tafiyar mutum wuta Allah shi samu gani mu je karatu ya ce wa minhul hadisul mursal akan haka aka samu alhadis almursal hadisi almursal shine wanda ba a jingina shi ga annabi muhammad ba wannan hadisin magana ce ta imran bin Husayn. Allah shi kara masa yarda anin nabi shekul islam ya kawo wannan hadisin a nan iktida'u siratul mustaqim kamar yadda ya kawo hadisin a cikin majmu'u fatawa mujallad na 20 shafi na 58 amma hadisin da'ifun ne ba shi da inganci ka duba sharhul ihya mujallar na goma shafi na yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha yuhibbul basaran naqidi asali inna allaha yuhibbul basiran naqid albasiran naqid kuskure aka samu wajen tab'i sai aka sa albasara Allah yana son mutum mai basira mutum mai iya warware makansa inda wurudu shubhati a lokacin da rudu na aƙida ya gangaro masa mutumin da ke iya warware ma kansa ya sama wa kansa mafita a lokacin da rudu na aƙida ya same shi Allah yana son wannan mutumin wani malami ya ce fari wani ya ce baki har aka samu rudu ya shiga cikin aƙidarka ka iya zaunawa kai amfani da hankalinka don ka gane gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana son mutumin da ke da wannan siffa. wa yuhibbul aqlal kamili kamata yayi a ce wa yuhibbul aqilal kamil kuma Allah yana son mutum mai hankali kammalalle mai cikakken hankali wake amfani da hankalinsa inda hululi shahawati a lokacin da sha'awa ta faɗo masa idan aka samu wannan mutumin to Allah yana son shi in ji annabi Muhammad Allah yana son mutane biyu na farko wanda ke da basira yana amfani da hankalinsa ya warware matsala da ta shafi aƙida ya yi ƙoƙarin sama wa kansa mafita game da rudu da ya shiga aƙidarsa sannan mutum na biyu wanda ke amfani da hankalinsa a lokacin da fitinar sha'awa ta same shi domin mutane da yawa idan suka samu jaraba ta sha'awa babban abin da suke rasawa shine hankali da za ka dubi mazinaci ba ce bala'i kansa ba babban bala'in da ya same shi shine rashin hankali da za ka samu mashayin giya ko mashayin ƙwaya babban fitinar da take tare da shi ba wai shan giyan ko shan ƙwayan ba ne fitina mafi girma da ta same shi ita ce na rashin hankali domin da zai yi amfani da hankalinsa da zai gane wannan siffa da ta same shi kamata ya yi a ce mutum kamansa bai same ta ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda har ya fada ma fitinar sha'awa ya iya amfani da hankalinsa wannan mutumin Allah yana son shi Allah ka samu ɗauki wannan siffa fa qauluhu subhanahu don haka da Allah madaukaki ya ce fastam ta'tum bi khalaqikum a waccan aya ta 69 ta suratu tauba Allah madaukaki yana magana akan kafirai na baya magabata kalladina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa auladan fastamta'u bi yanda kafirai na da suka mori rabonsu na duniya da lahira baki daya hakanan kuma a yanzu kuna ƙoƙarin ku mori rabonku na duniyar da lahira duk ku haɗa ku cinye daga nan duniya Allah yake faɗin wannan yana kwatanta rayuwar wasu mutane mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da rayuwar wasu kafirai waɗanda zamaninsu ya gabata yanda kafiran nan magabata suka cinye daɗin duniyar da lahira kaf a nan duniya haka nan kuma yanzu kuka haɗa duniyar da lahira duk kuna cinye ta a duniya uh, wannan magana da Allah ya yi isharatun ilatti ba shahawati Allah yana ishara ne ga bin sha'awa uh, Wahuwa da'ul usati shekul islam ya ce wannan ita ce babban cuta da take samun masu zunubi ashe zunubi dalilinsa wata cuta ce da ta sami zuciya mecece cutar ita ce cutar sha'awa wa qawluhu sai Allah ya ce wa khuttum kalladhi khabu kuma kun yi shishigi yadda magabata suka yi shishigi isharatun ila tiba'i shubuhati wannan ku ishara ce da take nuna fitina ta biyu ita ce fitinar da take samun mutum na rudu a aƙidarsa yanda kafiran da suka samu rudu ta wajen aƙidarsu hakanan kuma a yanzu rudu ya same ku ta cikin aƙidarku kaga Allah ya kwatanta rayuwar wasu mutane waɗanda suka yi zamani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kwatanta rayuwarsu da rayuwar kafirai magabata Yace na ɗaya yadda kafirai na da suka bi sha'awa kuma yanzu haka kuke bin sha'awa na biyu yadda kafirai na da suka samu rudu ta aƙidar su kuma fa yanzu an samu rudu ta aƙidar ku ya ce wa huwa da'un mubtadi'a rudu da ke samun aƙida wannan shine cutar yan bid'a mecece cutar masu sabon Allah sha'awa cutar mai bidi'a kuma ita ce shubha ya samu rudu ta aqidarsa rikita rikita wa ahlul ahwa da mutanen da suke bin son zukata wal husumati da kuma husuma wa kasiran ma yajtami'ani sau da yawa waɗannan abubuwa biyu sukan haɗu ga mutum Allah shi kare mu ka samu mutum ya samu fitina ta sha'awa ko dai zina ko shaye-shaye ko son mulki sannan kuma ya hada da fitina ta bid'a kaga fitintinu biyu dinnan sun kare gare shi Allah shi kare mu wa kathiran ma yattami'ani fa qallama man tajidu fi i'tiqadihi fasadan illa wa huwa yadhharu fi amalihi shaykhul islam ya ce da wuya ka samu mutumin da aka samu lalacewa ta aƙidarsa ba tare da ta sashin mu'amalarsa an samu wannan lalacewan yayi tasiri ba wato in dai ka samu aƙidar mutum ta ɓaci to dole za ka samu kuma ɗabi'ar sama ta ɓaci Allah shi kare wa qad dallat al-ayatu ala anna alladhina min qabl wannan aya tana nuna cewa waɗanda suka gabata kafiran da kad istamta'u sun bi sha'awa wa khabu sannan kuma sun bi sun samu rudu ta aqida wa ha'ula'i fa'alu misla ula'ika ga waɗannan na yanzu su ma suna yi irin abin da kafiran da suka yi suna bin sha'awa sannan suna samun rudu ta aqidar su thumma qawluhu sannan da Allah ya ce fastam ta'atum yanzu kuma kuna more duniyar ku wa khudtum sannan kuna shishigi ga addini uh, fastam ta'atum da khudtum khabarun kamar labari ne Allah yake badawa an wuqu izalika fil madi abin ya riga ya wuce wa huwa zammul liman yaf'aluhu Allah yana aibanta wanda ke aikata haka mutumin da ke bin sha'awa da wanda yake bin son zuciya ta sashin aqida kamar abin ya riga ya wuce don fi'il madin fastamta'tum wa khubtum kun yi shishigi kun bi son zuciya kaga abin ya wuce kenan ko to amma duk da shike Allah ya yi bayani akan wasu mutane ne waɗanda al'amarin ya riga ya wuce Wahuwa huwa zammul liman yaf'aluhu Allah yana aibanta mai aikata irin wannan aikin ne ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin kiyama kasa'iri ma akhbara Allah bihi anil kuffari wal munafiqin kamar dai sauran labari da Allah ke badawa game da kafirai da munafikai inda mab'as Muhammadin ah, sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad Allah yakan bada labarin kafirai na zamanin annabi Muhammad a bada labarin munafikai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin wannan labarin ya tsaya kan kafiran zamanin annabi Muhammad magana ta tsaya akan munafikan da suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kadai a fa innahu zammun liman haluhu ka halihim ila yawmil qiyama wannan ana aibantawa ne ga duk wanda halinsa ya dace da nasu har zuwa tashin kiyama don haka in ka ji ana magana akan kafirai na zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko munafikai da suka yi zamani da shi kar ka ɗauka magana ta tsaya akan munafikai na wancan zamani da kuma kafirai na wancan zamanin magana ta shafi duk wanda ya ɗauki hali irin nasu har zuwa tashin kiyama kunu khabaran an amrin da'imin mustamirin wa ya yakunu khabaran an amrin da'imin mustamir kuma yana iya zama labari ne Allah yake badawa game da wani al'amari wanda ke aukuwa yau da kullum ba wai ana ba da labarin wasu mutane ne da suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake magana akan siffansu ba magana ce Allah yake yi akan wani al'amari wanda ke aukuwa da'iman har zuwa tashin kiyama li'annahu wa in kana bi dhamir al-khitab fa huwa kabama'ir fi nahwi qawlihi u'budu أغسلوا uh, irka'u ko da shike lamirin da ya taho cikin wannan aya lamiri ce da Allah ke magana da wasu mutane kai tsaye kalladina min qablikum Allah yana gaya ma wasu mutane a zamanin annabi Muhammad al'amarin yana kama da waɗanda suka gabace ku kuɗin nan kanu a minkum kuwatan kafiran da sun fi ku tsananin ƙarfi wa aksara amwalan wa auladan sun fi ku yawan dukiya da yawan yaya. kaga ana magana ne da wasu mutane kai tsaye a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mirin khitab to amma yana kama da duk inda kaga irin wannan lamiri ya zo a cikin alkur'ani kamar inda Allah ke cewa ubudu ku bauta ma Allah wannan kalma ta cewa ku bauta ma Allah ana magana ne da waɗanda suka yi zamani da annabi Muhammad kadai ko ko ana magana da mutane duka har zuwa tashin kiyama ko ko inda Allah ke cewa afsilu ku wanke inda ake magana akan alwala ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati ko ko inda Allah ke cewa irka'u wasjudu ku yi ruku'i ku yi sujuda a suratul baqara aya ta 43 warka'u ma'ar raki'in ko ko amanu inda ake magana akan ana umarni jama'a su yi imani ya ayyuhal na amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum ko ko wa qila lahum lahum irka'u la ko irka'u wasjudu yanda ya taho a suratul waɗannan kalmomi da suke zuwa a cikin alƙur'ani. magana ce Allah ke yi da mutane su waye ake magana da su zaka ce ana magana ne da waɗanda suka yi zamani da annabi Muhammad inda duk aka ce ku yi su ake nufi ku bari su ake nufi ba mu ne yanzu ba to amma kama anna jami'al mawjudina fi waqtin nabi kamar yadda yake magana ce ake yi da duka mutanen da suke da rai a zamanin annabi Muhammad to magana ta shafi wa ba da hu ila yawmil qiyama waɗanda suka biyo bayan waɗancan bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ranar tashin kiyama mukhatabuna na bihazal kalam su ma fa ana magana ne da su wannan kalma da kaji ance ku bauta ma Allah asali magana ce ake yi da sahabban annabi Muhammad to amma maganar ba ta tsaya kan sahabban manzon Allah ba magana ta shafi mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ranar tashin kiyama li'annahu kalamullah saboda magana ce ta Allah wa innamar rasulu muballigun lahu sannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam mai isarwa ne da sakon Allah madaukaki wa hadha mazhabu ammatil muslimin wannan ita ce fahimtar baki ɗaya musulman duniya abin da yake nufi asali Allah ya saukar da alkur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabban annabi Muhammad don haka duk inda ka ji ana cewa ku yi ku bari su ake magana don haka ta ina muka shigo mun shigo ne ƙarƙashin cewa mu mabiyan annabi Muhammad ne mu al'ummarsa ce sannan shi Allah ya turo shi ga duniya baki ɗaya ba wai Allah ya turo shi ga al'ummar da suka yi zamani da shi su kadai ba don haka ashe inda duk Allah ya yi umarni ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan umarni bai tsaya kan sahabbai ba ya tsallako ya hau kanmu saboda mu ma mabiyan annabi Muhammad ne yace wannan ita ce fahimtar malaman sunna kaf inda duk kaji an ce ya ku kafirai karka ce kafiran maka kadai kafiran duniya ake nufi ba wai kafiran da suka yi zamani da annabi Muhammad ake magana da su kadai ba duk wani kafiri idan dai aka ce ya ku kafirai to duk wani kafiri ya shiga karkashin wannan magana inda duka ji an ce ya ku masu imani to wannan magana ba ta tsaya kan masu imani da suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ba magana ta shafi duk wanda ya imani a bayan zamanin manzon Allah har zuwa tashin kiyama ya ce wa in kana babu man takallama fi usulul fiqh ko da shike wasu malamai waɗanda Allah ya ba su fahimtar ilimin usulul fiqh <clears throat> suna cewa i'taqada anna dhamira suna kudurta cewa lamiri da ke zuwa a cikin alqur'ani inna ma yatanawalul mawjudina mawjudina hina tabligin rasul ai asali idan ka ji an ce ku yi ku bari wannan lamirin malaman usul suna cewa ya shafi waɗanda suke da rai ne a lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake isar da saƙon Allah ku yi ku bari asali kai tsaye lamirin ya shafi sahabbai da suke zamani da manzon Allah wa anna sa'iran mawjudin dakalu amma sauran mutane sun shiga ƙarƙashin wannan umarni imma bima alimnahu bil ittirar min istiwa'il hukumi imma a dalilin abin da kowa ya sani na cewa hukunci ya daidaitu a lizimce a kanmu da su babu bambanci bil iftirar bi ma'ana luzuman babu bambanci tsakanin hukunci da yake kanmu da kuma hukunci da yake kan sahabban manzon Allah kama law khataban nabiyyu wahidan min al-umma kamar da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ji yayi ma wani mutum guda daya magana a ce maka annabi yayi magana da wani mutum guda daya to wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam bata tsaya akan wannan mutumin shi kadai ba ta gangaro hakan sauran mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam wa imma bis sunna wa imma bil ijma wa imma bil qiyas ya zamanto mun shiga saboda cewa sunnar manzon Allah ta game kowa ko ya zama bil ijma'i fahimtar malaman sunna ta daidaitu akan haka wa imma bil qiyasi ko ya zan an kwatanta ne ana kwatanta hukunci da ke kanmu da hukuncin da ya hau kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ah, ala kulli halin shekul islam ya ce fayakunu kullu man hasala minhu hadha al-istimta in dai Allah ya yi magana akan wasu mutane da suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ta shafi kowa bata tsaya kan sahabban manzon Allah kadai ba tunda ana magana ne akan wasu mutane da suka yi zamani da annabi Muhammad Allah yake cewa yanzu gashi kuna cin duniya da lahira duka kun haɗa duniyar da lahira kuna ci kamar yadda kafirai suka yi na da yanzu gashi kuna bin sha'awar zuciya abinda ku ta saƙa muku shi kuke aikatawa kamar yadda kafiran da suka yi kaga wannan maganar Allah yana yin ta da wasu da suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam to amma maganar bata tsaya kan sahabbai ko kuwa waɗanda suka yi zamani da manzon Allah ba Kulluman hasalamin hasala minhu istimta duk wanda aka samu ya ɗauki wannan siffa ta bin sha'awa wal khawbi da samun rudu ta aqida mukhataban shi ma ana magana ne da shi bi qaulihi fastanfa'tum ya shigo karkashin wannan kalma ta Allah madaukaki inda Allah ke cewa yanzu kuma kun bi sha'awa kamar yadda kafiran farko suka bi wa khuttum kuma kun bi son zuciya ta aqida kallabi khadu kamar yadda kafiran da suka yi wa hadha ahsanul qawlayn shaykhul islam yace wannan ita ce fahimta mafi mafi kyawu daga cikin kauli guda biyu da malaman sunna suka yi wa qad tawa'ada Allah subhanahu Allah yayi alkawari na azaba ha'ula il mustamti'in al kha'idin waɗannan mutane da ke bin sha'awa sannan suke bin son zuciya ta wajen aqida Allah ya musu alkawari inda yake cewa ula'ika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah waɗannan mutane aikinsu ya ɓaci a nan duniya da lahira wa ula'ika humul khasirun kuma waɗannan su ne masu hasara wa hadha huwa al maqsud huna min al aya shaykhul islam ya iso ainihin target duk maganar da yayi a baya inda ya ɗauko waɗannan ayoyi na suratu tauba yana magana a kansu yadda Allah ya siffanta munafikai ya siffanta masu imani abinda shekul islam yake hari shine ƙarshen wannan aya na suratu tauba aya ta 69 <clears throat> me Allah ya ce ula'ika habitat a'maluhum fid duniya wal akhira waɗannan mutane aikinsu ya ɓaci a nan duniya da lahira me ake nufi wa huwa anna Allah qad akhbara anna fi hadhihi al umma Allah ya ba da labari cikin yana cewa cikin al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man istamta'a bi khalaqihi za a samu mutumin da ke bin son zuciya bi ma'ana sha'awa kamar stamta'at al'ummu eh, qablahum kamar yadda al'ummomi magabata suka yi haka wa khaba kalladhi khabu za a samu waɗanda za su bi son zuciya ta wajen aqida kamar yadda kafiran da suka yi wa zammahum ala zalika Allah ya kushe musu wannan hali nasu wa'ada tawaadahum ala zalika Allah ya musu alkawari thumma habbahum ala al-i'tibari biman qablahum sannan a karshe Allah yake kwadaitar da abin nan munafikai wancan zamani yake cewa alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim shin labarin kafiran farko bai iso ma waɗannan munafikai bane qaumi nuhin wa adin wa samud labarin kafirai da suka yi zamani da annabi nuhu da waɗanda suka yi zamani da adawa da samudawa waɗanda suka yi zamani da annabi hudu da annabi salih wa qaumi ibrahim da mutanen da suka yi zamani da annabi ibrahim wa ashabi madiyan da yan uwa wato annabi shu'aibu alaihi salam mutanen madiyana wal mu'tafikat da mutanen da Allah ya hallaka alƙaryarsu aka kikkife su ne mutanen annabi lot labarin waɗannan al'ummomi magabata bai iso wa munafikan nan bane Allah ya ce atatum rusuluhum bil bayyinati manzannin su sun zo musu da hujjoji amma ba su bi ba da ba su bi ba me karshen al'amarin su Allah ya halaka su don haka asali abin da Sheikhul Islam yake nufi kenan ya nuna maka cewa abin da yake karantarwa a littafin nan shine ba daidai bane musulmi yayi koyi da halin kafiri to sai ya kawo wannan misali gafa abin da Allah ke cewa waɗanda suka bi son zuciya irin yadda kafiran da suka bi son zuciya sannan suka bi sha'awa yadda kafiran da suka bi sha'awa ga abin da Allah ya faɗa fa a ƙarshen wannan aya ya ce ula'ika waɗannan mutane habitat a amaluhum fi duniya wal akhirah Allah yana ɓata ayyukansu a nan duniya da kuma lahira bi ma'ana ayyukansu sun ɓaci tun daga nan duniya har zuwa kiyama abin nufi daga cikin abubuwan da suke sa aikin mutum ya ɓaci a nan duniya akwai kwaikwayon al'adan kafirai abinda duk aka ce maka wannan al'ada ce ta kafiri to ka nisance ta in baka nisance ta ba to ƙarshen al'amari zai kasance gare ka Allah zai ɓata aikinka tun daga duniya kafin ma aje lahira ashe kwaikwayon kafirai yana da haɗarin gaske yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa Allah ya ɓata aikin mutum ka lura da wannan ayar ula'ika habitat a'maluhum fid duniya wal akhira waɗannan mutane Allah ya ɓata ayyukansu ko ko ayyukansu sun ɓaci tun daga duniya har zuwa lahira me dalili saboda sun yi koyi da al'adan kafirai kalladina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aksara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama stamta alladhina min qablihim min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladhi khabu da Allah ya kawo magana kun yi yadda suka yi sai ya ce ula'ika waɗanda suke da wannan siffa habitat a'maluhum ayyukansu sun ɓaci a nan duniya da kuma lahira ashe duk wanda zai yi koyi da al'adan kafiri to ya mai da hankali ƙarshensa ayyukansa su ɓaci daga duniya kafin a je kiyama Allah shi kare mu akwai ayyuka da dama babu shakka waɗanda in mutum ya aikata ɗayansu Allah yana ɓata aikin shi daga duniya har kiyama wajibi ne mu san su domin mutane da yawa sukan yi tammani idan ka yi sallah sallan nan ta zauna kenan har abada ka yi azumi ladan azumin kananan kenan har abada ka yi zakka wannan lada yana nan Allah ya rubuta shi ba za a share ba har abada la akwai sharuɗa akwai wasu ayyuka da in mutum ya yi Allah yana ɓata duk wani aikinsa da ya yi a nan duniyan kafin a je kiyama komi kyansa wannan abin yana da haɗarin gaske shi yasa shekul islam ya rubuta littafi a kan kwaikwayon al'adan arna mutane da yawa sun ɗauka abu ne mai sauƙi ka ɗauki wannan aya ta 69 ta suratu eh, tauba ka karanta ta ka maimaita ta ka nemi sanin fassaranta wannan zai gwada maka cewa ashe kwaikwayon arna yana da haɗarin gaske a karantarwan annabi muhammad kalladina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aksara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim arnan da Allah ya ba su ƙarfi da dukiya da ‘ya'ya waɗannan kafirai Allah maɗaukaki ya ce sai suka bi sha'awa ta zuciya fastam ta'tun bi khalaqikum kuma yanzu kuna bin sha'awar zuciya kamar tamta min qablikum bi khalaqihim wa khuttum yanzu kuna bin aqida na ƙarya kalladhi khabu kamar yadda kafiran da suka bi aqidan ƙarya da Allah ya faɗi haka kaga ya kwatanta rayuwar musulmai na yau da rayuwar kafirai na da sai Allah a ƙarshen magana ya ce ula'ika to duk mutanen nan kaf habitat a'maluhum ayyukansu sun baci fi duniya wal akhira a nan duniya da kuma lahira wa ula'ika humul khasiruna kuma waɗannan mutane su ne masu hasara ashe kaga kwaikwayon kafiri yana da haɗarin gaske yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa mutum aikin aikinsa ya ɓaci baki ɗaya komi kyansa kuma komi yawansa idan mutum zai kwaikwayi al'adan kafirai to da wuya al'amarinsa bai ɓaci ba abubuwa guda goma sha biyu ne guda goma sha ɗaya sun zo a cikin alkur'ani wanda duk ya aikata ɗaya daga cikin goma sha biyu ɗin nan to Allah yana ɓata aikinsa komi yawan shi kuma komi kyansa sannan kuma kowaye shi kaga dai na farko shine abin da shekul islam ya faɗa a nan don haka yasa a ƙarshen maganar nan yake cewa wa hadha huwa al-maqsud huna min al-aya abinda yasa muka kawo wannan aya na suratu tauba manufar mu kenan mu gaya wa musulmai kwaikwayon kafirai ba abu ne mai sauƙi ba a karantarwan annabi muhammad abubuwa goma sha biyu wannan yana ɗaya daga cikinsu na biyu daga cikin abubuwan da in mutum ya aikata Allah yana ɓata aikinsa komi yawansa kuma komi kyansa shine ittiba'u ma askata Allah a samu kai rayuwarka ƙoƙari kake ka bi abin da ke sa Allah ya yi fushi ɗabi'arka ita ce bin abubuwan da suke fusatar da Allah to duk mutumin da yake bin abubuwan da ke fusatar da Allah Allah yana ɓata ayyukansa tun daga duniya kafin a je kiyama wa ya faɗa Allah da kansa ya faɗa a suratu Muhammad Inna ladina irtaddu ala adbarihim min ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul sawwala lahum wa amla lahum ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم دم متمن da zai dinga bin fushin Allah wannan mutumin ba zai je lahira da aiki mai kyau ba Allah shi kare mu innal ladzina irtaddu ala adbarihim su waye ke bin fushin Allah su ne waɗanda suke komawa baya ana yin gaba baya suke yi na'am don mutumin da ya furta kalmar shahada ya zama musulmi kamata yayi a ce aqidarsa ci gaba take yi to amma wanda ke bin fushin Allah gashi dai musulmi ne amma aqidarsa ba gaba take ba baya take inji Allah irtaddu ala adbarihim suna komawa baya akan digadigansu min ba'di ma tabayyana lahumul huda baya ga cewa shari'a ta bayyana gare su Allah ya ce to waɗannan in ka ga musulmi yana ƙoƙarin bin abin da ke fusatar da Allah ash-shaytanu sawwala lahum shedan shi yake kawata musu yin haka wa amla lahum shedan shi yake rada musu su bi abin da ke fusatar da Allah zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'd al-amri za ka samu waɗannan mutanen suna gaya makafirai za mu bi ku ta wani sashin al'amarinku domin duk wanda zai bi fushin Allah ko da musulmi ne za ka samu musulmin banza ne da shi da kafiri akwai inda suka haɗu suka zama daidai za ka tara suna ce makafirai za mu bi ku ta wani sashin al'amarinku ta wani sashi dai muna nan musulmai saboda su gani suke babu abin da za su aikata wanda zai sa aikinsu ya ɓaci a wajen Allah Allah ya ce wallahu ya'lamu israrahum Allah ya san ganawa da suke yi fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum yaya halin su zai kasance lokacin da mala'iku suka zo amsar rayukan su Allah ya ce suna dukan fuskokinsu da duwaiwayunsu mala'ika in ya taho ɗaukar ran munafiki kafin ya fitar da ran sai ya daki fuskansa da bayansa da duka ake fisgaransa Allah shi kare mu me yasa mala'ika ke fisgan rai na mai irin wannan siffa zalika bi annahu muttaba'u ma askata Allah musulmai ne amma ga irin mutuwar da suka yi mala'ika ya azabtar da su kafin ya amshi ransu dalili saboda sun yi ta bin abin da yake fusatar da Allah rayuwarsu maimakon su dinga bin abin da Allah ya yarda da shi sai ka samu suna bin abin da Allah yake fushi da mai aikata shi wa karihu ridwanahu sun kyamaci yardan Allah me ya faru fa a'a a'malahum sai Allah ya bata ayyukansu akwai wani malami da ake kiransa Muhammadu Tahir bin Ashur ya rasu 1972 Allah ya ji kansa Muhammad At-Tahir bin Ashur wallahi malami ne daga cikin fitaccun malamai da duniya ta samar mutumin Tunisia 1972 ya rasu yana daga cikin malamai waɗanda suka yi hidima ga addini a wannan ƙarni duk da mutum mai shi asalinsa mutumin andalus ne mutumin ƙasar spain ya dawo uh, suka dawo ƙasar tunisiya suke zama allah maɗaukaki ya ba shi ilimi kwarai da gaske wanda an ce ya samu shaida ta hukuma baya ga cewa ta ba shi alƙalanci a ƙarƙashin masaba ta al'imamu malik sai da ya samu martaba ta ba da fatawa a 1932 har ma ake bashi matsayin shekul islam al-maliki shekul islam al-maliki shekul islam a mazhabar malikiya malami ne kwarai fitacce ya rubuta littafi da ake kiransa a taharir wa tanwir littafin tafsiri sunan littafin tafsirinsa a taharir wa tanwir wannan littafin ya ɗauki shekara hamsin kafin ya gama rubuta shi shekara hamsin to amma yana cikin malamai waɗanda a wancan zamani suke da aƙida na attajdidiyya wal islahiyya abinda ake ce ma attajdid wato ƙoƙarin gyara al'amura na rayuwar musulmai kasancewar rayuwa ta samu kanta a cikin wani yanayi musulmai sun samu kansu cikin wani hali na rayuwa yana da wannan aqida na at-tajdid don haka littafin tafsirin nasa sai ya yi shi akan wannan tsari ya fi ba da muhimmanci ga balaga a littafin nashi na tafsiri hakika akwai bukatar mu mallake shi ga duba mujallar na goma sha bakwai yana cewa a ƙarƙashin wannan aya da Allah maɗaukaki yake siffanta yadda Allah yake amsan ran wato munafiki domin munafiki shi ya ɗauki wannan siffa mutumin da ya dinga bin fushin Allah a rayuwarsa lokacin mutuwar shi mala'iku in sun zo amsan ran shi suna dukan fuskokinsu uh, suna dukan fuskarsa da kuma duwawunsa kafin su amshi ransa da duka da azaba ake fisgar rai yana cewa a cikin tafsirinsa wa far'un ala tiba'ihim ma askhata Allah wa karahatihim ridwanahu saboda sun bi abin da Allah ya abin da ke fusatar da Allah sun kyamaci yardan Allah shine sai Allah ya ce fa ahbata a amalahum sai Allah ya bata aikin su fa kana tiba'uhum ma asqata Allah wa karahatuhum ridwanahu sababan fil amrayn musulmi ne gashi rayuwarsa yayi rayuwa ce ta musulmi amma kuma ya samu wasu siffofi guda biyu a rayuwarsa siffa ta farko shine kyamatar wato bin yardan Allah duk abin da Allah ya yarda da shi bai son shi sannan abin da Allah bai so wanda musulmi shi yake so to tun da waɗannan siffofi guda biyu su tattara gare shi shi yasa Allah ke sa mala'iku su yi ma mutumin nan azaba lokacin mutuwarsa su bugi fuskarsa su bugi bayansa kaga fuskarka ana dukanta ne saboda ka ƙi bin yardan Allah sannan a doki bayansa kafin a cire ransa saboda ya bi fushin Allah sannan ƙarshen magana wanda ya bi fushin Allah ya kyamaci yardan Allah a rayuwar shi Allah zai bata aikinsa shi ne ce wa ahbata a amalahum Allah ya bata ayyukansu yana da kyau mu mai da hankali duk abin da aka ce Allah bai yarda da shi ba musulmi ya kaurace masa kuma duk abin da aka ce wannan abin Allah ya yarda da shi Allah yana son shi to kayi kokarin ƙoƙarin aikata shi amma idan aka waye gari siffar rayuwarka ita ce son abin da Allah bai so kin abin da Allah yake so to afa Allah yana iya ɓata aikin mutum a dalilin haka sai na uku abin da ke sa Allah ya ɓata aikin musulmi shine ridda wannan ma ya taho a cikin alkur'ani a suratul baqara wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun suratul baqara aya ta 217 duk wanda ya yi ridda daga cikinku an dinihi ya bar addininsa faya mutu wa huwa kafirun har ya kai ga mutuwa yana kafiri fa ula'ika habitat a'maluhum waɗannan mutane an ɓata ayyukansu don haka ita ridda tana cikin dalilai da suke sa a ɓata aikin mutum kuma komi yawansa Don mutumin da ya yi ridda ya bar addini ayar alkur'ani ta tabbatar mana Allah ya ɓata aikin shi to amma malamai suna cewa da zai dawo addinin yayi kyakkyawan tuba wancan aikin da yayi mai kyau kuma Allah zai dawo masa da shi ka duba tafsirin al-Imam yana cewa dallatil ayatu bi mafhumiha anna man yartadda thumma ada ila al-islam mutum ne musulmi yayi ridda to aikinsa ya ɓaci amma in daga baya Allah ya nufe shi da shiriya ya dawo musulunci yarji'u ilaihi amaluhu to aikin nashi din can da aka bata za a sake dawo masa da shi wa kadhalika man taba min al-ma'asi haka nan in mutum yana sabon Allah ya tuba fa innahu ta'udu ilaihi a'maluhu mutaqaddima abu na hudu wanda ke sa Allah ya bata aikin mutum a duniya shine munafinci mu yi kokari mu raba kawunan mu da siffa ta munafiki wallahi munafiki Allah yana bata aikinsa tun daga duniya komi yawansa wannan ma ya taho ne a cikin alkur'ani misali a suratul ahzab qad ya'lamu allahul minkum wal li ikhwanihim halumma ilayna wala ya'tuna illa qalila ashhatan alaykum fa idza ja'a al khawfu ra'aytahum taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alayhi min maut fa idza zahaba al khawfu bi alsinatin hidad ashhatan al khair ulaika lam yu'minu fa ahbata Allahu a'malahum wa kana dhalika 'ala yasira abu ne mai sauki Allah ya bata aikin munafiki duk mutumin da ya dauki siffa ta munafinci wannan mutumin Allah yana bata aikinsa a nan duniya aya ce ta suratul ahzab hakanan a suratul ma'ida aya ta 53 Allah madaukaki yake cewa wa yaqulu amanu a haula billahi innahum habitat fa asbahu khasirin al-imamu tabari inda yake fassara wannan aya ka duba mujallar na hudu shafi na 632 tafsiru tabari yace yaqulu al-mu'minun masu imani suke cewa a haula alladhina halafu lana billahi jahda aymanihim kasban innahum haka Allah yake ba da labarin munafiki zai rantse maka da Allah shi musulmi ne aƙidar ku guda alhali a zuciya ba musulmin kwarai ba ne munafiki ne ne Allah yake habitat a'maluhum ayyukansu sun ɓaci ai zahabat a'maluhum allati amiluha fi dunya batilan la sawaba laha wala ajra al-imamu tabari yace abinda Allah ke nufi shi munafiki aikinsa ya ɓaci a nan duniya baya samun lada akan wannan aikin a ranar tashin kiyama me dalili li'annahum amiluha ala ghairi yaƙinin minhu bi annaha alaihim lillahi fardun wajibin wala ala sihhati imanin billahi wa rasulihi me yasa aka ce aikin munafiki ya ɓaci saboda lokacin da munafiki yake aiki baya aikin nan da yaƙinin cewa wajibi ne a kansa wannan aikin baya wannan aikin a kan cewa yana da imani da Allah yana da imani da manzonsa sallallahu alaihi wasallam wa inna amilu na ha. liyadfa'ul mu'minina biha an anfusihim in munafiki kaga yana wani aiki yana yin sa ne saboda kariya kar asirin sa ya tonu saboda haka duk mutumin da ke da siffar munafinci wannan mutumin Allah yana bata aikinsa tun daga duniya Allah shi kare mu kokari ya kamata mu yi in ma mu ɗauko littafai da suka yi magana akan siffofin munafikai ko kuwa mu saurari wa'azin da malamai suka yi akan siffofin munafikai mu nisance su domin duk mutumin da ya ɗauki siffar munafiki to fa aikinsa yana ɓaci a nan duniya Allah shi kare mu abu na biyar da ke sa aikin mutum ya ɓaci shine shirka shirka komi ƙanƙantanta tana ɓata aikin musulmi Allah shi kare mu wannan maganar ba ta annabi Muhammad ba ce magana ce ta Allah a suratul tauba aya ta goma sha bakwai ma kana lil mushrikina an amuru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufri ula'ika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun Allah ya ce eh, mushrikai bi ma'ana waɗanda ke shirka da Allah ba sa riƙon masallatan Allah a ce a kafiri shi za a bashi kulawa da masallaci wannan ya aku ne zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da kafirai ke kulawa da ɗakin Ka'aba Allah ya saukar da wannan aya yake magana akan matsayin su suwa ya cancanta a ce suna kulawa da masallaci su ne masu imani amma shi uh, mushriki wanda ke shirka da Allah Allah ya ce ulaika habitat amaluhum ai duk wanda ya shirka Allah ya bata aikin sa wa fin narihum khaliduna sannan masu dawwama ne cikin wutar jahannama kamar kuma a suratul zumar inda Allah ya faɗi magana mai tsanani maganar da tafi waccan tsanani kaga a waccan aya ta suratul tauba aya ta goma sha bakwai Allah ya ce ulaika habitat amaluhum mushrikai Allah ya bata ayyukansu ayyukansu sun baci wa fin narihum khalidun amma maganar da tafi wannan tsanani ita ce ta suratu zumar aya ta 65 walaqad uhiya ilayka wa ilal ladzina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin wannan magana tana da tsanani waccan aya Allah ya tabbatar da cewa wanda ke shirka Allah ya bata aikinsa na'am umuman ula'ika habitat a'maluhum wa fi narihim khalidun a wannan aya Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablika ya kai Muhammad mun yi maka wahayi kuma ba kai kadai ba mun yi irin wannan wahayi ga annabawa da suka gabace ka mun faɗa maka mun faɗa ma annabawan baya la in ashrakta da za ka yi shirka la yahbatanna amaluka da aikinka ya baci maganar ana yin ta ne da da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don a nuna maka girman hadari da ke tattare da shirka Allah ya ce wa annabi Muhammad da za ka yi shirka to da aikinka ya ɓaci kuma maganar ba kai kaɗai muka faɗa mu ba mun faɗi wannan magana ga annabawa magabata wala ta na min al da kuma da za ka kasance cikin masu hasara al-imam al Allah ya masa rahama <clears throat> a tafsirinsa yana fassara wannan aya yake cewa ulama una bi qawlihi ta'ala la in ashrakta la yahbatanna amaluka Allah yake cewa annabi Muhammad da za ka yi shirka la yahbatanna amaluka da aikinka ya ɓaci al-imam al-qurtubi ce kalu malamai suka ce wa huwa khitabun lin-nabi wannan maganar Allah yana yin ta ne da annabi Muhammad da za ka yi shirka ya kai Muhammad da aikinka ya ɓaci amma wal muradu ummatahu ba annabin ake nufi ba al'ummarsa ake nufi me yasa li'annahu yastahilu minhu ridda shar'an an sani annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai shirka ba ba zai taɓa yin shirka ba tunda Allah ya faɗi irin wannan magana da wa yake nufi mabiyan annabi Muhammad su ake nufi ah, haka nan ashabu shafi'i suke cewa bal huwa khitabun lin nabi ala tariqi taglid ala al umma al imam shafi'i da almajiransa suna cewa wannan maganar yadda ka ta haka ake nufi Allah bai yi ta gare mu ba yayi ta ne ga annabi Muhammad saboda ya zai ishara gare mu mu yadda Allah ya faɗa haka ake nufi da za ka yi shirka ya kai Muhammad da aikinka ya ɓaci wa bayanu anna nabiya ala sharafi manzilatihi al-imamu shafi'i da almajiransa suna cewa Allah ya faɗi wannan maganar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne saboda ya karantar da mu cewa duk matsayin da annabi ya samu ka duba da irin matsayi na manzon Allah annan sallallahu alaihi wasallam ala sharafi manzilatihi law asharaka la habita amalu kamar Allah yana gaya mana ne ya ku al'ummar annabi Muhammad ku sani ku dubi darajar annabi wallahi duk irin yadda annabi ya samu daraja da zai yi shirka ɗaya da aikinsa ya ɓaci kaga wannan ishara ce gare mu fa kaifa antum to yaya ku kuma annabi kansa da zai yi shirka da aikinsa ya ɓaci bare ku nahu la yushriku li fadli martabatihi sai dai shi annabi ba zai shirkan ba saboda darajar da Allah ya bashi don haka ku ne kuke cikin hadari Allah shi kare mu abu na shida wanda ke sa aikin mutum ya ɓaci a duniya ya zo cikin alkur'ani shine alkufru bi ayatillah ka kafurce ma wata aya daga cikin ayoyin Allah domin akwai waɗanda ke kafirce ma wata aya su yi imani da wata aya wanda duk zai zaɓi wata aya ya yi watsi da wata aya ta wanda mutumin Allah ya ɓata aikinsa wato shi Allah ba a canki-canki cikin al'amarinsa ko dai ka karɓi addinin baki ɗayansa ko ka bar shi baki ɗayansa amma ka ce i eh, a baza min addinin akan tebur in ɗauke na ɗauka in bar na bari to idan ka ɗauke na ɗauka sai Allah ya tara ayyukan naka gaba ɗaya sai ya ɓata ya shi kuma bai so ka duba suratu ala imran innal ladhina yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi adhabin alim Allah ya hada mutane kashi uku da wanda aya ya kafirce ma wata aya da wanda ya kashe annabin Allah da wanda ya kashe malami mai wa'azi Allah ya haɗa suri guda sai ce ula'ika duk waɗannan mutane ukun habitat a'maluhum fid wal akhira aikinsu ya ɓaci tun daga duniya kafin ma a je lahira wanda ya ware wata aya ya ce wace ce da waccan eh, wancan ba taka bace to aikin naka baki ɗaya Allah ya ɓata tun daga duniya kafin a je lahira wa malahum min na sannan ba su da wasu masu taimakon su abu na bakwai wanda ke sa aikin mutum ya ɓaci a duniya shine a samu kyamar sunnar annabi Muhammad a zuciyar musulmi Allah shi kare wallahi wannan hadarinsa ya fi kowane girma kana iya kare kanka daga shirka kana iya ƙoƙarin kare kanka daga siffofin munafinci amma kaga kyamatar sunnar manzon Allah hadarin ta yafi komai muni Allah shi samu gani wannan bai zo a hadisin manzon Allah kaɗai ba ya zo a cikin ayar Alƙur'ani a suratu muhammad aya ta tara والذين كفروا فتعصى لهم وأضل أعمالهم Allah ya fara cewa to kafirai ne sannan sai ya ce zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum sun kyamaci abin da Allah ya saukar sai kuma Allah ya bata ayyukansu don haka duk wanda a zuciyarsa ya ji yana kyamar wata sunna ta manzon Allah wannan mutumin aikin sa yana baci a duniya baki ɗaya a ranar tashin kiyama ba shi da rabo mutane sun ɗauki wannan abin da sauki har an samu wasu a waɗannan 'yan kwanaki da suke muhawara a game da hukuncin yanke hannu da aka yi ma wani mutum da ake kiransa malam buba bello jangebe a shekara ta dubu biyu ko? a shekara ta dubu biyu an yanke ma wani mutum hannunsa saboda an same shi da satan saniya aka samu musulmai ƙarƙashin abin da suke ce ma civil rights congress of nigeria suka fara muhawara ta hanyar intanet twitter feed ta hanyar intanet suke tattaunawa a twitter feed blog and facebook debate har ma a ƙarƙashin abin suna cewa manufarsu ita ce nigerians could air their opinions on sharia law as a whole abin da yasa suka kawo matsala ta wannan malam buba bello jangebe da aka yanke masa hannu a shekara ta dubu biyu saboda an same shi da satar saniya sun dawo da wannan matsala ne saboda 'yan najeriya su ba da ra'ayinsu on shari'a law as a whole su ba da ra'ayinsu akan abin da ya shafi shari'ar musulunci baki ɗayanta 'yan najeriya su ba da ra'ayinsu akan abin da ya shafi shari'ar musulunci baki ɗayanta na'am za ka ɗauka babu shakka al'amari ne na siyasa tunda shari'ar da aka kaddamar duk wancan lokaci shari'a ce ta siyasa asali to amma idan aka ce za a yanke hannun wani a ƙarƙashin sunnar annabi muhammad an dawo magana akan shari'ar musulunci tattauna wannan al'amarin ta hanyar intanet yana da hatsarin gaske domin a ƙarƙashin wannan kafiri zai samu dama tunda intanet ba shi da ka'ida aiko idan ka buɗe wani shafi na intanet domin tattauna wani matsala wata matsala kowa yana iya shigowa wannan shafi ya faɗi abin da ya ga dama za a samu kafiri wanda ke ƙoƙarin dama ya faɗi magana na ɓatanci ga manzon Allah yanzu ka ba shi wani shafi da zai tallata ya rubuta abin da musulmi zai karanta in ma na ɓatanci ga manzon Allah ko ga sunnar ko ga sunnarsa ko kuma ga addinin musulunci baki ɗayansa kai zaka ce ai kai musulmi ne zaka iya kiyaye kanka ba za ka furta kalma ta ɓatanci ba amma shi wancan kafiri fa shi wancan munafiki fa idan kuwa aka samu har kyamatar wata sunna ta shiga zuciyar wani musulmi a dalilinka to fa aikinka ya ɓaci ka koma suratu muhammad والذين كفروا فتعسى لهم وأضل zalika ذلك بأنهم karihu ma anzalallahu fa فأحبط أعمالهم daga lokacin da ka fara kyamatar shari'ar musulunci ka ina jin kyama a ce an yanke hannun mutum saboda ya yi sata daga lokacin da ka fara jin kyamar shari'ar musulunci daga wannan lokacin mala'ikan rahama ya rufe littafin aikinka batun a karɓi aikinka ya ƙare wannan ba maganar annabi muhammad ba ce magana ce ta allah kuma yana da kyau mu gane kar mu daidaita addinin musulunci da sauran addinai na duniya domin sauran addinan duka ƙarya ne wannan addini ko addini ne na Allah addini ne da Allah mahalicin ka ya saukar da shi addini ne da wanda baya ɗaukan wargi kar ka yi tamanin yadda kirista yake da damar ya shiga addininsa ya faɗi ra'ayi ya yi ɓatanci ga addininsa kai ma kana da wannan dama Allah ya saukar da musulunci bai ba mu ɗan adam zaɓi ba ya kuma gama musulunci yace ce yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al islam al ya ɗauki ki ya kulle ya aje kin nan a gurinsa babu dan adam da ke da ikon ya buɗe wannan kofa ya shiga ɗakin. wallahi babu shi kuma duk mutumin da ya ce zai yi wa musulunci shi shigi addinin ya ɓaci. ka'idar kenan kuma shi Allah dan addinin ku ya ɓaci baya rige shi da komi sannan ka koma suratu tauba waɗanda ke da wannan siffa Allah ya ce munafikai ne aya ta 65 yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u inna Allaha mukhrijum ma tahzarun wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum a suratul tauba aya ta 65 Allah ya ce da zaka tambaye su me yasa kuke tattauna al'amarin addini za su ce inna ma kunna hudu? ai muna hira ne kawai yanda akan bude shafi na intanet ayi hira haka nan muke hira wa al'abu muna wasa muna gwada fahimtar juna Allah ya ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu Allah da ayoyinsa da manzansa a kansa ne za ku yi izgili sai Allah ya ce la ta'taziru ba a ma son ku ba da hanzari ba a son ma ka ba da uzuri ba za a karbi ka ba a ranar tashin kiyama Allah ya ce kad kafartum da imanikum kun riga kun kafirce bayan da kuna da imani don haka babu abin da za ka yi a musulunci a ce ba ka da uzuri sai cin mutuncin addini wallahi inda duk musulmi aka samu ya takali musulunci wannan musulmin ba shi da uzuri gaban Allah a ranar tashin kiyama la ta'taziru Allah bai karban uzurin ku na'am ka bude shafi na intanet saboda tattauna al'amarin addini kuma ya zama izgili ga addinin musulunci shari'ar da aka bude a jihar Zamfara da sauran jihohin arewa na baguwa da shari'a ma ta mace tuni ko to baka barin ta haka me ya kai ka bude wani shafi na intanet ka tattauna mas'ala na sunnar manzon Allah shari'a ma da ba a yin ta idan fatarka ne kar a yi shari'a, to ma ba a yinta aiko shari'ar ba a yinta kenan sai ka yi haƙurinka amma ka buɗe shafi na intanet saboda tattauna sunnar manzon Allah kai kana ganin wasa ne to ba a wasa da addinin Allah ka duba asarimul maslul littafin shekul islam ibn taymiya akan hukuncin wanda yayi ridda ya kawo ayan nan ta suratul tauba sai ya ce wa hadha nassun fi annal istihza'a billahi wa ayatihi wa rasulihi kufur an samu nassi ayar alqur'ani wanda duk zai yi izgili da Allah ko yayi izgili da ayoyin Allah ko da manzon Allah to babu shakka yana tare da kafirci kuma ka duba fiqh sunna littafin eh, sayyid sabiq ah, sayyid sabiq mujallad da shafi na 437 yana kawo bayani akan matsaloli na ridda yana cewa wa min al-amsilati dalati ala al-kufri sabbu nabi aw al-istihza'u bihi wa kaza sabbu ayyi nabiyyin min anbiya'i Allah wanda ya zagi annabin Allah yana ridda wanda ya izgili da addinin Allah yana ridda sai ya kawo magana akan zagin addini ya ce at-ta'anu fil kitabi was sunna a samu musulmi ya soki